الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ونسي سوى الله سبحانه malam dan Allah yaya malaman lura da tafsiri suke lirabin wannan ayar min qabl ilmin nasi saboda na ga an kawo kalmar min ba tare da ta yi da kalmar qabl ba الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبو إذا تأوك كوي سبودا مقطوني عن إضافة بأي إضافة سبا كمن لله الأمر من قبل ومن بعد ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ونشينه والله أعلم السلام عليكم ماذا بيت الإزة إيه، بيت الإزة أسمت أيكي shine mahallin wurin mm, wallahu a'lam Allah lokaci na tsaka da sai a zo bani shawara eh, shawara ɗaya kawai karka siyar in haka ya zama dalilin sai ka bar shagon to sai ka bari eh, Allah zai samu mata mafita insha Allah domin manzo Allah ya faɗa kamar yadda yake cikin uh, littafin al-musnad na al-imam Ahmad bin Hanbal manzo Allah ya cewa innaka lan tada'a shay'an lillah illa awwadaka Allah ma huwa khairun min ba za ka bar wani abu domin Allah fati sai Allah ya musanya maka abin da yafi wannan yasa malamai suka cewa man taraka man taraka shay'an lillah awwadahu Allah khairan min duk wanda ya bar abu domin Allah to Allah zai musanya masa samar abin da ya bari mun gane ba to ka sai ka kyauta ta niyya ko sai ka bari ka kyauta mai shagon kai ba za ka iya ba wannan shine zaman lafiya to insha Allah sai ga Allah ya kawo maka mafita wannan shine wallahu a'lam na to tunda shago ba naka ba kaga ai ba zai iya waka iya ba mutum shawara ba inda shawara za su iya yiwa ya karba wajen sai da sabata ina jin farko ba zai fara sayarwa ba eh ba zai fara sayarwa ba to kai wannan wani abu ne daban mafi kyau kawai ka haƙura ka ce kai ba za ka iya sayarwa ba in yace a a sai ka ce ka to kai ka haƙura za ka je ka nema aiki a wani waje in kuma Allah ya sa ya ga cewa yana son zama da kai sai to shikenan a daina sai ya saba shi ma ya haƙura to ka ka zama sababin ne

eh abin ne ka ka hargitsa abin yanda yake yanda abin yake hadisin abi sa'alabat al khushali ne wanda yake cikin sahih al-bukhari da sahih muslim yake cewa yake cewa mun ce da manzo sallallahu alaihi wasallam mukan je ƙasa ta Yahudawa wato al-yahudu da kuma an-nasara in mission sune ahli kitab to shin zamu iya cin abinci a cikin mazabin abincinsu ma'ana su iya cin abinci a mazubin abinci kuma a sha abin sha a mazubin abin shan su sai man Allah ce to ku wanke su ma'ana ku nemi wasu mazuban ba nasu ba in ba ku samu ba to sai ku wanke nasu sai ku zuba abinci a ciki ku ci ku sa abin sha ku sha bayan kun wanke to abin da ya yake kenan a ruwa cikin sunani abi daud sai ta bayyana cewa suna cin naman alade suna cin giya wato mazuban ana dafa naman alade a ciki a ci sannan kuma a sa giya a sha to wannan shi yasa su Abu su to kushne suka yi musu ne suka musu suka suka yi wannan tambayar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ba su wannan a ce kaga illar da manzon Allah ce kada ku yi amfani da kwanukan su ku yi amfani da wasu saboda me cin naman alade da suke da kuma shan giya inda kuma ta ce a wanke in ba a samu su kwanukan ba sai nasu saboda ne inda shan giya da suke da kuma cin naman alade a shi wannan yake nuna maka idan ya zama kwano na ahalin kitab da ya hure ko bana sare ya zama baya amfani da shi wajen shan giya ko cin naman alade ko wani abin da ke shari'a ba ta da shi ba ya baka ka iya amfani da shi inda alhukum yaduru ma'ar illati wujudan wa adama illa ta sa manzo Allah ya hana shi ne cin naman alade yayin da aka rasa illar ka gani hukuncin ya kau kenan ba batun ka wanke sai dai kawai ka wanke da tsafta amma ba wajen kasancewar sa da jasa ba to wannan shine abin da hadisi yake magana sannan batun cin abincin a ahlul kitab da da abubuwan su wannan kaga nasu Qur'ani ya tabbatar cikin suratul Ma'ida sura ta biyar al-yawma uhillu lakum tayyibatu sai ce ne wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum wa ta'amukum hillul lahum abincin su halal ne gare ku wa ta'amukum halal lahum kuma abincin ku halal ne gare su da yawa daga cikin malaman tafsiri kaman Abdullah dan Abbas kaman da cikin Jamil bayan Abu Jafar Tabari yake sai abin da suka yanka za ku ci shi yasa Abu Darda kaman yadda yake cikin Jamil bayan an ta'awili al-Qur'an da ita wannan an Tabari ya kawo da isnadi da inganci aka tambaye cewa ga wata coci an yanka rago sunanta jurjus dan kirsimeti za a iya ce a ci babu komai ai Allah ce alyawma uhillu lakum tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum saboda ka za a iya ci yasa ya tattauna magana cikin ahkamu ahli game da malaman da suke cewa baya halatta da kuma da suke cewa yana halatta ya kawo da idan kowane bangare in mutum ya koma zai gani insha Allah wallahu a'lam hmm. malam idan ka mace ta yi shigar banza a kira sunanta ka ce finaniya ba haka ake nufi ba hadisin yana cikin littafin sahih muslim wanda ne ya tabbata manzo ce wasu bangarorin mutane guda biyu ban su a zamani na ba ce mata yi ni wanda gashi sun sa kaya amma suna tsirara kansu saboda gogoro ko da yake kada masu gogoro kuma su ce na zage su ma'ana sun daura wani dan kwari wanda yayi tozo kamar tozan raƙumi ko sirri da ake tsorawa a bayan shi raƙumi manzala ce ba za su ji ƙanshin aljanna ba sai kuma wasu mutane masu bulala a hannu suna dukan mutane a nan manzo Allah ce sun sa tufafi amma suna tsirara saboda ba a sa tufafi tufafi na shari'a ba ba a sa tufafi tufafi na tsoron Allah ba to tufafi na tsoron Allah kuma shine tufafi ya bani adama kada anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasu taqwa zalika khair shi ne wani yake cewa idal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa yaqallaba uryana wa in kana kafiya idan mutum bai sa tufafi na tsoron Allah ba to ko ya sa kaya a tsara yake su ne irin mata da za ga kirji a waje abubuwa da tsare ne to su manzo Allah yake bayani to sai zuwa wata ruwaya cewa ala'ance su to ai la'anta manzo Allah yake ai ba wai suna ba bai ta ayi ba akwai bambanci tsakanin me al-la'n mutlaq da kuma al muayyan la'anta sakakkiya da kuma la'anta kan ayyana wani ka la'ance shi yanzu hadisi ya tabbata cikin eh, bukari muslim manzo Allah yake cewa Allah ya la'anci barawo wanda ya saci kwai Sai kuma ka san wani barawo ne sai ka kira kalance shi ai sifa ce ba suna ba ga wancan hadisin da yake cikin sahih muslim cewa Allah ya la'anci wanda ya canja alama ta ƙasa tsakanin filin wani na wani sai canza sai shigar da filin wani cikinsa da kuma Allah ya la'anci wanda ya ba wa makwalci wurin mai mafaka da kuma Allah ya la'anci kaza Allah ya la'anci kaza to kaga wannan yana ba da damar kenan ka abin nan mai wannan sifan kagan ka la'anci shi kaga ba ba da dama da Allah ya ce wa innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum Allah wanda suke ɓoye abin da yake na gaskiya Allah ya tsine musu ko masu suna sun tsine musu wannan sai ba da damar cewa in ka san wani malami ne na boye gaskiya sai ka lance ka kama sunansa baya nuni akan wannan yanzu ka iya cewa kafirai Allah ya tsine musu albarka amma kai a ce wani kafiri Allah ya tsine musu albarka baya halatta baya halatta wannan na ba da muna gane kage cewa duk makareci Allah ya tsine masa amma ka ce wani makarecin nan Allah ya tsine masa wannan baya halatta duk barawo Allah ya tsine masa amma ba ka ce wani barawon nan ba Allah ya tsine masa wannan shine bambancin da yake tsakani domin ka ya tsine masa kuma Allah ya shirye da shi sai shirye ba hannunka take ba amma ga Allahul mutlaq ga wannan abu ne sakake baka ayyana ba baka yi ta ayyini ba wannan babu komai a kansa wannan shine bambancin da yake tsakani saboda ka su waɗannan idan an jan su kiran su ake zuwa bishiriya wa'azi ake musu a madakar da su eh wa'azi ake musu amma ita sifar ka iya anta kace din makarici Allah tsine masa kaga ka san wani ko makarici ne sai ka musu naga sai Allah tsine maka kaga ba za ka yi ba ba da dai bane wanda ibn qayyim cikin ah, at-turuqul hukumiyya sifar shar'iyya cewa yake in ka tashi za yi wa'azi kan wani abu sai ya ga cewa ga wani yana aikata wannan aikin da zaka yi magana a sa, shi kuma wani ya san kai ka san yana yi da dokar kai saboda kada ka tura masa shaidan domin kai ne wasai shirki kai to sai ki mai karban gaskiya yace to ka bar wannan bangaren sai ka dauko wani bangare dole kaga a siyasar shar'iyya ce a na da'awa dole ana kula da wannan wallahu a'lam إذا ما تكعش وانا في الله تكعش أنا أدب كمالا لألا أنا القرآن شعر يدد قال حتى القرآن برمان والله إلا حتى الكفاية لكن هو ماذا كان في سبب الكفاية من هنا أبان شعر eh wannan ina gani abu na farko ne ta sa ikhlasi kawai abu na biyu kuma ka nemi malami shi malamin ka nemi shi to shi zai san yadda zai tsara maka yadda zaka biyar da tsarin hadda ta shi alkurani dole sai talaqi dole sai ka tsaye ta hannun malami ba zai kai kai da kanka ka koyi shi ba dole sai da malami inda Allah ta manzala wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim to dole sai an samu at-talaqqi shi ba masa garaje da koyi da ka eh, wasu ilimin ka iya karambani amma ban da qur'ani dole sai ka koyi shi hatta irin karatu na tsangaya dole sai an koya ma yanda ake yin sa dole ne in ba haka ba sai ya ga abu ya gagara Dole irin su wadduhe kaga sai an koya ma wajen faɗa wallahi idza saji ma wadda aka rabuka wa ma tsare kaga sai an koya ma wajen sai ka koya in ba koya ba za ka iya faɗa ba a yanzu ga alif lam mim dole sai an koya ma faɗa ba abin ah, yanzu ka ce fansuna da kaumin kafirin lan jaye min jaye alifi lanjaye jaye min jaye Allahu la ilaha illahu yayi kaga dare ya zama amma kuma kai ke rubuta ai eh alibi lan jayi mun jayi kaga dole sai an koya ma za ka shi to ba ka samu malami in ka samu malami to shi zai tsora ka hanyar da za ka tafi ka koyi karatu wannan shi ne Allah ta yi kenan alhamdulillah guda biyu da suka rasa ruwan alwala suka yi wasu tumama bayan sun yi sallah daga bayan suka samu ruwa ɗayan su ya sake sallah ɗayan bai sake ba yanzu yake da ɗayan su ya samu ya dace da sunna ɗaya kuma ya lada sau biyu wanne ne ya faru alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah eh wannan hadisin abi sa'id al-khudri sa'ad bin malik bin sinar ruwayar abu dawud da imam an-nasa'i hadisi ne sahihi eh to ai abin afili yake manzo Allah ce ka dace da sunna domin kaga abin da yake sunna in karsa ruwa sai kai ne sai kai ma wannan shine abin da yake sunna kamar da yake hadisin Imran bin Husayn cikin Bukhari da Muslim alayka bis sa'id fa innahu yakfik sannan walam tajidu ma'an kaga fa tayammam sa'idan tayyiban famtu bi wujuhikum wa aydikum min in ba samu ruwa ba to sai ayi sai ayi tayammama manzo Allah kuma ce alayka bisaidi fa innahu yakfi sannan ya fada hadisin Abi Dharr uwayr Abu daud da Tirmidhi da Ahmad shi Musnad cewa at-tayammum wudu'un muslim taimama alwala ce ta mumini to saboda ka in mutum ya rasa ruwa sai ya yi taimama wannan shine abin da yake sunna kamar kuma falam ta jidu ma'an ba ta yammamu to zaka shi wannan sahabi kaga sai ya yi taimama kaga ya rasa da abin da yake na sunna shi kuma wancan da aka ce masa lakal ajru maratai kana lada biyu ma'ana ladan kayi sallah da taimama da kuma ladan kayi sallah da ne da alwala to kaga wanda ya dace sunna shi shi yake da falala ai Allah ne kadai ya san illa da zai samu ina ba ta muna gane ba Allah ne san kadai illa da zai samu an ce asabta sunna ka dace da sunna wanda kuma an ce lakal ajru marratayn kaga duniya kan tuwa wannan shi yake eh, in kirga kai sallah da taimama to babu kadar kuma ka sake ko da ruwa ya zo wannan tema ta riga ta isar maka dama akan yi taimaka in arsa ruwa falam ta jidu ma'an fa tayamma musa'idan tayyiban kam ko bi wujukum wa aydikum ne wannan shine wallahu a'lam sai sati mai zuwa ba za mu samu yin karatu ba sai satin sama insha Allah akwai uzuri rana ce ba za mu ba sai sati sati biyu kenan banda wannan satin satin sama za mu insha Allah saboda wani uzuri subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa sallallahu alaihi wannan shine ku duba sunan abi dawud kitabu salah za ku ga hadisin yayi babi kai wannan shine wallahu a'lam wannan kuma sai hmm. malam shi ya halatta a sanya suna muwaffaq ko muwaffaq eh wannan in ababi ne na fata ababi na min babi tafa'ul wannan babu laifi ya eh, sa mutum muwaffaq to babu laifi a kai ana fatan Allah ya datar da shi cikin ayyuka na alkhairi ya zanto mai dacewa da sunna mai nisantar bid'a to wannan babu laifi eh amma idan ababi ne ta zakiya ababi na tsarkakewa to wannan kuma shine baya halatta tunda Allah ya fara su zakku anfusakum alam tar ila dini zakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila kuma ya tabbata cikin sahihi muslim wata ana ce mata mai barrat managarciya sai manzo Allah ya ce a daga yau ke Zainab ce saboda barra ta ga ya shi mai tsarkaka da adina saboda ga aka samu muwaffaq in ababi ne min babu tafa'ul war raja wannan laba da babu komai ake amma in ababi ne zakiya ko shi ya nada wa kansa to wannan kuma shi ne baya halatta wannan shine wallahu a'lam yanzu akwai mutane lawa idan kuma ba Idan Allah a yi wa ɗalibai ishara da littattafan mutazilawa don su kiyaye akwai mutazilawa mara aya kida ce aka samu kafirci ma balle mutazilanci akwai mutazilawa akwai alkhawari. akwai su da ce karatu ne kuwa zai bambance ma Wane ba mu'tazila ne wane kuma wato ainihin ahalisun sunna ne kai wasu ma an kana jin karatu kan sai ke tsammanin su kowane bangare masu nati wani lokacin kaji karatun sai kaji ba mu mutazile ne wani lokacin kuma in kaji sai kaji ba kawarje ne wani lokacin in kaji sai kaji ba shi'e ne kuma rafidi haka dai ka yi ta jin bankaura da hayaniya saboda haka akwai su abin da mutum zai ne da hankali akai shine karanta kutubul aqaid littattafai na aqida sannan kuma kaman bayanin su mu'tazila mutum sai ya shagaltu da littattafai wanda suke bayani game da sirra kaman al-farq bain al-sirr na al-baghdadi كمان بالتافن آه، ونن آه، ونن الملل والنحل آه، كما ينسو الفصل لابن ابن حزن للظاهري من جاني كما ونا أكائد الصلاة والسبعين فرقة هنا نن مجلد ديبيو وانا زربان يمس تأكيدي تدالي تتفايد داما وانا سوكي شبيان فرقوكي كما لسا في مقالة الإسلاميين وقت لا في المسلين لأبو الحسن الأشعري في إرأي رنس دي زي تابينا كرم ساوة رد مالني وإن شاء الله سيجي أجان قوة الفرقة جاء أكيدة والنشين والله أعلم وانا قمت السؤال غابة مالا حديث ليس استوازوك واندا إذا ينظر كل ليس يسان أميك يمسك إيه ويتانجو للبلد أو كان sai ka ala gafa salala a ina zan samu wannan hadisi kuma ya zaka zan sai eh wannan wannan hadisi yana cikin littafin al-musnad da sunan tirmidhi da kuma al-adab mufrad na imam bukhari zaka sami cikin sunan tirmidhi a kitab al-adab shine manzon cewa man ahabba an yatamassala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar dukkan wanda yake so mutane su miƙe masa tsaye in ya zo to ya tanadi wurin zaman sa a cikin wutar jahannam wato nuni akan cewa hakan baya halatta hakan ba daidai bane hakan bai dace ba eh, mala ya ce ana ana yayyafi saboda haka zamu dakata haka bane maka wala daidai Allah ba malada satin gaba sai matsora sharri akan bati shi tsayuwa akwai alqiyamu alai alqiyamu ilai akwai alqiyamu la sai ni bayani insha Allah eh ko da an manta da ni sai a tuna mu eh subhanaka allahumma bihamdika subhanaka suke cewa malam mutum ne yana son mace budurwa da aure ita ma tana son su sai iyayen yarinyar suka ce ba za su aura masu ba sai suka shirya da yarinyar

aure ya yi sai an yi abin da bai dace ba an yi abin da bai kamata ba domin asali wanda ya kamata ya zanto wali ga yarinya shine mafificin al'amarinta mahaifi ko yaya ko kani ko dai wani wanda yake daga cikin muharramansa wanda shine abin da yake asali amma idan aka samu wani shige gaba ya mata jagoranci a kulla aure matuƙar an yi auren da tsarin shari'a to auren ya yi. auren ya sai an yi abin da bai dace ba wannan shi ne eh, sai ba duniya tunatarwa game da alkiyam ko tsayuwa muka ji idan tsayuwa ta tafi da so uku akwai alkiyamu ilai akwai alkiyamu la akwai alkiyamu alai idan ka ce alkiyamu ilai miƙewa zuwa ga mutum to wannan babu da mutum ya taho sai ka miƙe ka tare shi wannan shine alqiyamu ilai wannan babu komai ce kamar yadda ya tabbata cikin eh, sayyid bukhari da sayyid muslim kissar su ka'ab bin malik lokacin da Allah ya saukar da ayatin cewa ya karɓi tubansu aka yi wa ka'ab bin malik bishara cewa wato fa yanzu al'amari ya riga ya tsare wahayi ya sauko an bar barrantar da ku ko kusa kaga yayin da ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya ga sali a Talha bin Ubaydullah ko Abu Talha Talha bin Ubaydullah kaga sai ni ke zuwa gare shi yana mai gaggawa sai tare shi manzon Allah bai yi kare wannan sannan kuma ga hadisi wanda yake cikin littafin al-adab al-mufrad da Imam Bukhari da Sunan wanda yake sahihi hadisin Aisha da waninsa manzo Allah ya kasance idan Fatima Allah ya kara mata idan ta zo wurin ziyara yakan miƙe ya tashi je tare ta wannan alƙiyamu ne ke sannan ga wancan hadisi na Sa'ad bin Mu'adh wanda yake cikin al-Musnad da Sahih Bukhari manzo Allah ce ne qumu ila sayyidikum ka qumu ila sayyidikum ku miƙe zuwa ga shugaban ku yadda aka kawo shi jinaza a ruwaya cikin almusnafin za su fa an zilu ma'ana sai ku miƙe ku toro shi sai ku sauki shi da kan abin hawan da aka kawo shi a kai wannan alkiyamu ne ka ga mutum mai daraja sai ka miƙe ka toro shi wannan babu ne in bukata ta kama sannan sai alkiyamu la wato miƙewa don mutum mutum yana zuwa wurin ka sai ka miƙe sai. to wannan shine aka hana wannan haramun shine abin da anan bin Malik yake faɗa kamar da yake cikin sunan Tirmidhi da al'adar adab al-Mufrad na Imam Bukhari yake cewa sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi sun kasance babu wani wanda yake mafi soyuwa zuwa gare su irin manzon Allah sun bi san Allah kan kowa amma sun kasance in manzon Allah ya zo ba sa rike masa saboda abin da suka sani na kin manzo Allah game da haka ba sa miƙe gaskiya da wasu hadisin da mu'awiyah bin abi sufyan wanda bai tambaya tambaya je akan sa wancan satin kai wanda yake cikin suna sunan tirmidhi da al'adar mufarar da masu na abi daud ba gani mu'awiyah ya zo majalisi akwai eh, abdullah bin zubair da kuma safwan saboda haka ɗaya daga cikin sai miƙe ɗayan kuma sai da miƙe ba sai ma wai kai ma su gaba a wata ruwa kuma shi sun miƙe gaba sai ce ku zama ai na ji manzo Allah ce kaza dukkan wanda yake ga mutane su miƙe masa dai kaga sai ce man ahabba an yata masala lahu nas da ce ilayhi ba kiyama ko man ahabba an yata masala lahu rijal kiyama a wata ruwaya to fa ya tabawwa maka da hukumin wannan in bukata ta kama babu da shi za a wancan asali na abdullahi bin mas'ud na abi musa al-ash'ari lokacin da aka bashi labarin ta ga wasu mutane sun taru suna zikiri wani wani ya ce ku ce kaza ku ce kaza wanda yake cikin sunan dari da ta zuka jima kaga da bin mas'ud da yazo suke fa qumna ilayhi sai muka nike maka muka taro shi kaga ilayhi wasu fa qumna da gowa to wannan ya halatta babu mun gane ba amma kumna lahu to ne shine baya halatta saboda wannan hadisi shi yasa bai ake ka wata kissa cikin asnanul kubra ta sa game da abu abdullahi hakim ne sabo yake cewa mun zo karatu wajen malamin mu saboda haka muna muna jiran sa a zaure malam yana fitowa sai muka bi sai mana hikari yace ya ku haka ai manzo Allah yana haka sai ya karanta musu wancan hadisi ga malamin hadisi kenan to wannan baya halatta haramun sai kuma alkiyamu alai tsayuwa kan mutum yana zama kan kujera kuma tana tsaye irin yadda ake a wajen wa'azi kasa ko hmm? to na shi ma asalin sa haramun baya halatta hadisi ya yi nuna haka cikin al-musnad musnad min abi dawud manzala ke cewa tarku tsaya kamar da wasu ke tsayawa a bayan shugabannin su ke da da hadisin mai rauni ne hadisi da hadisin mai rauni ne amma dai asalin hadisin kuma ya cikin sai bukari da sai su a lokacin da manzo Allah ya yake sallah azumi sahabbai kuma suke tsaya ne a bayan sa kaga ce kar ku yi haka in na yi sallah in neman ku ya sallah azumi kuma ku yi sallah ne azumi kada shi yana zama ko kuna tsaya bayan sa sai manzo Allah ya yi hana wannan to amma in bukata ta kama dan bukata saboda yanayin kariya ko tsaro ba wai bukata ta girma mutum ba ko sa mutum girman kai ko riya ko wani abin da yake ne kamar haka to nan babu laifi wani ya iya tsayawa a bayan mutum in bukata kama kamar yadda al-mughira bin shuba ya tsaya a bayan manzo Allah a sulhu hudaybiya shekara ta da baki da hadisi na cikin sahih bukhari kaga ya tsaya a bayan manzo lokacin da urwa uwarsa ta fiye zo lokacin da kuma shi al-mugira bin kuba ya ji yayi barna ga wata kabila ya kakkashe musu musu ya kwashe su yayi waye kabila kuma sun ce lalle sai an biya su diya urwa as-sakafi ya ce ya dauki nan zai biya diya shi kuma lokacin kuma al-mugira bin kuba ya zo da manzara ta shi ya musulunta Manzara ya ya karɓi musulunci sa manzala su amma dai wannan abin da ya kama ba za mu karba ba to lokacin kuma shi urwa as-sakafi ya zo wajen shi al-mugira a lokacin yana cikin ne biyan diyar kisan kan da da ɓarnar da yi to lokacin da ya zo al'adar su sukan kama kewa mutum to sai zan ta shi wanda suka fi yana kama kewa manzo Allah in ya kama sai urwa sai ya almugiyar da shi ba sai ture hannunsa da takobinsa shi yi hannunka lokacin ta yana ƙoƙarin ne fansar da rayuwarsa ka ga sahabbai da shi kewa manzo Allah in ya kara kama sai sa takobin sai ture hannunsa wanda yana matsayin mai bafa gare shi karshe da ya matsa sai in kara mai da hannunka don sare hannun naka to kaga lokacin alfira bin shi yana tsaye bayan manzo Allah to in baka sa kama irin wannan babu ne eh wannan shi abin da muka so faɗa wa sashin kuma yanayin ruwa bai ba mu da muka da wannan shine Allahu akbar wannan ya malam dan Allah ina so a yi min bayani da waɗannan malamai matsayin ta bangaren abin da ya shafi da da da akwai shek mashhur bin Hassan Ali Salman da kuma iya bin Ali Al-Hadiri nan su kenan nan eh eh Yahya Hadiri yana yana yana yana har yanzu yana daga cikin ɗaliban Bukum ibn Hadi a wadi Eh, yana daga cikin du'a da asan sosai na na sunna duk da yake ya fi nishadi a harkar da'awa sama da rubuce-rubuce yana da rubuce-rubuce amma da ya fi nishadi a harkar da'awa kamar sharhu suna na farba bahari ya masa sharhi da takariri da da ya ke ko da ta tafai duk da yake akwai tashaddudi da zurfafawa a harkar manhajinsa na da'awa amma dai yana karfe manhajar ya yi alhaji shi kuma mashahur bin hassan al-kalman yana urdun قومان كنا حلمان على رسبة يشيناتا بويتا شكرا خمسن دا شدا رزوا خمسن دا اوكو دوار انا لغا شين اربان الشوكر الباني اصل انت متنين فلسطيني فقبوا كما مطلوني سكتا في ايرا لا ونكم ازمع تكشن الشوكر إيه الباني اصبر اكا هارك الابن بيشا في كوري واتهارك ايدي الى حديثة تخيزني مشروعي انا كمان شياحي الحجوري ايه انا كمان شياحي الحجوري كوري لغا شين بسنا رأيه dan har ma sukan sunsiya da gudu sukan suka shi mashahur cewa zuwa da harkar tsayayya ta hakiki wanda wannan ya sa ya jahilci manhajiya kuma gani kamar yana da shi wajen wasu abubuwa da sauran su to suna tadari'i kamar wani lokaci to amma da shi mashahur gaskiya aka aci min yi hain azuri abin da ya shafi ilimi na hadisi da tasariya da tahqiqi da sauran su wannan shi ne shi mashahur hasan Ina yana da hakikar da yawa kuma yana kai har ma yana da maktaba yanzu da suna addarul asariya addarul asariya bisai a nan urdu sannan yana daga cikin ɗaliban ilimi da na hadisi al-saha wanda duniya da ba ta da kamar su a yanzu cikin ɗaliban ilimi a harkar hadisi amma shi eh, ya haɗa hajuri hamasa ta fi ƙarfi wajen harkar dawa. suna ta da su mahammadin abdullahi al-imam da littafin al-ibana an kaji ta'amul suna tare da surabi bin hadi al-madkhali shi ya yi tajribi kai da sauran wannan shi wallahi a'lam kada ga da shi abu da haka ne wani tsarin shi tsari eh yana kira ya kansa cikin ah, ɗaliban ashir albani a ta fuskar tambaya ba wai zama yi gaban ashir albani ka karatu ba irin in an ce wani ɗalibin wani ne shi ne abin da tunani yake kaiwa kai cewa ya zama gaban siyasa da ba haka yi ba Eh, haduwar suka yi dai farkon haduwar su shekara ta eh, gida suna shekara dubu ɗaya da bakwai dubu ɗaya da dubu da bakwai kamar yadda shi goyi ya faɗa cikin mukaddima ta tambiyul hajit ima wa ka'a min nazari fi kutubul amati juz'i na farko da dubu ɗaya da dubu da bakwai a wannan shekarar suka saboda haka ya je can urdun ya kai ta shi ya ɗauki tsohon wata guda na tare da shi yana masa tambayoyi da sauran har ma shi kafa nake ce masa sahala kama la yake da gairi ya inganta gare ka wanda bai inganta ga wani ba ma'ana dai a matsayin ya yabe shi da sauran to wannan shine abin da ya faru eh, daga baya kuma bayan ya dawo misira yana yana ya ci kafin ma ya je uku da mai na rubuce rubuce gausu na kabir nasa a lokacin ma na kokarin buga shi da dabi biyu wanda ya tafi da almuntaka na ibn dawud wanda abu muqaddiman ma ya yi shi a shekarar bani da sauransu ya yabe shi sosai da sosai to har ma ya aika wa shi a shekul albani littafin nasu na gofin makadus wanda shekul albani ya ambata littafin su tattala ne sahiha mujalladi na shida zuwa na bakwai ya yaba da shi ya bisa rubani sosai ya yabe shi a sahiha da sauransu to ta wannan shi yasa shi a shekul albani kake masa ne sabiquna abokin kuma bisa rubani kake masa shekuna da haka yayi ma asamar jani ke zabi an albani mujalladi A samar da fi zabbi al albani eh, yana nan mujalladi uku ya tattauna game da masail fiqhiyya da hadisiya, wanda shi ya shifa albani ya saba da malaman zamanin sa matsalar hadisi wajen ingantawa ko wajen rawanawa ko matsalar ta fiqh eh fi zabbi al albani ba to anan sai ya kawo manganin shi albani da dalilansa kuma sai ya kawo dalilan da ta saba masa karshe kuma sai ya karbi da gaba kuma ya yi ɗabi'ar e su samar da jari wanda yake kuma kan tarihi shi rayuwar da ne eh, shi kuma wanda majalabi ɗaya to da yana suna abin da sosai kuma shi kuma zani ya yaba masa kwarai da gaske a harkar ilimin hadisi amma dai bai zama wurin sa yayi rasu kai da ba wannan shi ne. yana nan a risira a kafar shi yana nan a eh, shi ma mutum ɗan shekara da hamsin zuwa sittin cikin ba biyu ko ba ɗaya a wannan tsakanin kwarai kuwa ina da yara kuma da sun karatu da sauransu da dai yana da duru halakat na ilimi amma yanzu saboda yanayin shagaltuwar ta hakika da rashin lafiya sakamakon an yi mata suka ɗaya ma amma dai yanzu harkar karatukan sa dai da suke da tare muhadara haka sai ko da kuma karatu na gida da da shi zuwa wannan shi shi ta aka tambaye shi suka alban cewa a yanzu ala saha wa kike gani ya fi kwarewa harkar ilimin hadisi ya yace Abu Sa'id bin da Ali al da harkar hadisi da ba kamar su yanzu kuma Allah sana ba kamar shi abu isa kalhuwa da gaskiya harkar abin da shi shi hadisi da kwarai da gaske Allah sa a wani tafofi da inda su Muhammad bin Amr bin Latif Allah ya sa yi san kwana to gaskiya zai shiga gaban sosai me me me tabayyid sahifa me littafin ahadith ko mawriyat da jiza Muhammad Amr bin Latif ba wancan a karan bana ba wannan amru ne amru abdulman insali shi wannan kawai gaskiya ɗan rikima ne sabbansa eh, dai kawai amma ɗalibi da bai kamata mana shiga suwa takardunsa ba eh, amma wanda yake ba ɗalibi kamar bakani ce ko ɗan asaba ko mai harkar laboranci ne wanda yake so san an ce garibu mai ake nufi wannan zai iya ɗaukar littafin sai na karantawa da irin su Muhammad Abbahan sai siru mutlawar hadis ko da sauransu amma da ɗalibi wanda yake so da ɗalibi a harkar jawai don sai da shi kusa da salat da take na magabata gwara da su muku bato fikar su ikhtisarul mahadith da dai sauran su da sai dai wanda mukhtasarat da manzumat da ake akan harkar da hadisi to wannan shi da yake su kuma albani ba kai saboda suna daga cikin wanda suke masa tambayi da sauran zaman ka iya zama malamin mutum idan suna maka tambayar da sauran suna tambayi wannan kuma daga ba suna shirya taurori a nan markabin zama albani a nan urdun suna ga yadda shi koyi yana zuwa daga gabatar da halkat na hadisi lokaci bayan lokaci wurin wannan shi Allahu a'lam ne. kuma da tsara da ku kuma da muna kusa da yanda ba sai mu kamun da addu'a da kai da sauran ɗalibai. To muna fata insha Allah Allah Allah sa shi jarabawa kuma Allah ce maka Allah ya inganta rayuwa. Allah ta ƙarshe ana da ku kuma da ne tsiyar magana da ke cewa fir'aunan da ya kiran kashe annabi musa ya gudu garin madina ba shi ba ne fir'aunan da ya dawo ya tara ɗan wancan ne wanda aka halaka a cikin kuma a gaskiya ba ne a gaskiya ba ne سبحانك اللهم وبحمدك وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wannan ke cewa assalamu alaikum malam ina son ƙarin bayani akan wannan hadisi مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الفرجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب فمثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إيه، ومن حديث ne ينا سكن cikin البخاري Bukhari مسلم Hadisin na bi musa al-ashari abdullah bin qais al-ashari wato manzo Allah ya kasa mutane kaso biyu ta bangaren mu'mini sannan ta bangaren munafikai kuma ya kasa su kaso hudu kaso biyu kaga in kada zama kaso nawa kenan kaso hudu misalin mu'mini wanda yake karanta Al-ƙur'ani alqur'ani yake aiki da shi kamar misali wani abu ne wanda yake na marmari wanda abin yana da zaki kuma sai yana da kanshi kamar me za a ce kenan hmm ga wata a eh eh dan lemon na ko gashi yana da zaki kuma sannan yana da kanshi ta yadda in ka kusance shi za ka amfana da wannan kanshin da yake da shi sannan in ka tsotse shi kuma za ka ji ne za ka ji zaki to misali mumini kenan ga imani da yake da shi wanda imani da yake da shi amfani ne ga kansa sannan kuma ga karatun Qur'ani da yake yi wanda cikinsa akwai amfani ga kansa kuma akwai amfani ga sa da haka duk wanda ya kusance shi zai ne zai amfana da shi a sakamakon wannan alkhairin da yake dauke da shi na imani da kuma na karatun alkur'ani wannan shine mai daraja mafi girma mafi ɗaukakuwa sai ɓangaren mutum na biyu shine mumini wanda yake ga imani amma kuma baya karanta alkur'ani to shi wannan kwatankwacinsa kamar kwatankwacin abinci ne kamar dabino da sauran ababen da suke su ba su da ƙanshi amma suna da zaki ga zaki tare da shi amma in ba cin zakai ba ko da ka kusance shi ba za ka amfana da wani abu tare da shi ba to misali mu'minin da yake yayi imani amma ba ka tun alqur'ani sabanin wanda shi ga imanin ga kuma karatun alqur'ani duk wanda ya kusance shi to zai shaki ne wannan kanshi sabanin wanda wanda ga imanin amma ba karanta alqur'ani kamar ɗaya hadisin na abi musa al-ashari wanda yake bukhari da muslim cewa misalin abokin zama na gari kamar misalin mai sai da turare ne imma dai ka siya wa imma ya dan baka wai ma ka ji ne ka ji shi ga ba asara misalin abokin zama kuma dan banza to kamar muke yi imma dai kona ma riga ko ka duwarin ne iza wutar da ake to haka mumini wanda yake karanta alqur'ani da wanda yake baya karanta alqur'ani to wannan bangaren masu imani ke sai bangaren munafikai misalin munafiki wanda yake gashi ya bayyana imanin a baka amma a zuci kuma ba imanin wanda shi yana karanta alkur'ani amma kuma karatun a baka ne kawai amma a zuci babu to kamar misalin wani abinci ne wanda yake abu ne wanda yake mai ɗaci amma kuma yana da ɗanshi ya gane ba wani abu ne eh ah. a eh, yawan abubuwan da manzo Allah din ya faɗa muku ya mu anan ba mu da su sai ka rika yakin larabawa to su kuma can larabawa ne don haka a rawatun za su gaya ba a nan ko sai ka yi kwatanci ne <laughs> amma ba lallai hakika zan to shi din bane eh inda ba kamar irin irin su al-mu'jam wasil ba ko irin su al-mu'jam wajiz da sauran su munjid wanda zaka su suna kawo hoto to su ko nan ba tafi bane wanda zaka dogara su a babi na fassara hadisi manzo Allah eh to in sai ko wanda zaka dogara su dan fassara hadisi da manzo Allah irin su al-nihaya fi garib al-hadis irin su al-faid fi garib al-hadis irin su garib al-hadis na ibnu qutayba na ibnu al-jawzi na abu ubayd al-harawi na alkasim bin sallam abu ubaidin da sauransu to su kuma za ka hoton ba da za ka abin kawai kwatantawa za ka yi sai ka faɗa in ya zama haka shi kenan mai zama kuma dai to sai a san yadda za a yi to sai misalin munafiki kuma wanda shi ga munafocin sannan kuma ba karanta alkur'ani da kamar misalin wani abinci ne wanda yake mai ɗaci kuma mai wari ga daji kuma bai da kaishi kaga sabanin na munafikin na farko kenan shi an kwatanta abinci wanda yake mai daci mai kanki saboda ya zama mai daci in ka ci shi saboda wannan munafikin ya zama mai kaishi in ka shaki saboda mai karanta alqur'anin da yake shi kuma wancan ba karanta alqur'anin ba imanin sai munafiki haka sai zanto cikin sa da waje duk abu ɗaya ne wannan shine wallahu a'lam hmm. Hmm. jaririn da aka haifa na'am ya zo duniya ba rai zai ce iyayensa a lahira kuma za a iya rika masa suna zai ce cewa bai zo da rai ba eh jaririn da aka haifa za a iya sa masa suna hatta bari ma wasu daga cikin malamai suna ganin za a iya masa suna ballantana jariri wanda aka haifa wanda ibn qayyim cikin tufatul mawdud بأحكام المولود ya tattauna ita wannan mas'ala din haka baka bin abu zai cikin tasmiyatul maulud shi ma tattauna wannan mas'ala haka imam an-nawawi shi ma tattauna ita wannan mas'ala din cikin littafin sa hilaf al-abrar wa shi'ar al-akhyar wanda bi shara da al-adkar wasu na ganin hatta bari ma za a iya tunda manzo Allah faɗa da cikin sunan Abi Dawud cewa as-sikitu fi sallallahu alaihi bari ma a masallah na ce a masa sallah babi na istibabi to ina kuma ga sa masa suna to naga sai yanzu za a iya sa masa suna ko da bari ne in kuma an haife shi ma na maza iya sa masa wato anashin suna sannan kuma zai cece iyayensa mutukar tsane na musulmai zai cece su kuma suna da imani su ba eh tunda ce bai bai ware ba wanda al'asar shi ne kuma at-ta'mil asali shine gamewa sai in nasi ya ware ya ce banda kaza sai kaza sannan sai a ware anan kuma bai ware ba shi to fatul mawdu dan ibnu qayyim aka masa haihuwa eh kaga kai kai a yau danka in danka ya samu haihuwa in ruwa ga ya nan sai ka bai kudin ragon suna da atamfa da waye da sauran da ibnu kayyim kuma sai rubuta wannan littafin to ga ni ga gudun mawata sufatul murud sai aka wani wannan ita gudun mawata saraba ta kiya eh kaga baki ta salaf to kai ma ka ake zo ta zama wallahu a'lam na'am eh wasu daga cikin malamai suna ganin za a iya yanka masa rago duk da yake yanka wannan matsayin daban sa suna ne shi ma wannan matsayin daban shi yasa kaga za a iya za a iya sa suna a ran da aka haifi yaro wanda shi ne ma abin da yake mafi inganci kamar yadda Baihaqi ya faɗa cikin Asnan al-Kubra a babin da ya kulla saboda hadisan da suka zo akan sa sunan yaro a ran da aka haife shi sun fi inganci kaga sai ne na bukari da Muslim wannan sukan cewa kuma sai rana ta bakwai kaga ruwaya ta su irin bai haƙi inda su wanda kuma ta kai wata garhi ba an gane ba amma ga yanka abin suna maka ga wannan dole sai rana bakwai wannan shine eh wasu na ganin zaka iya yanka ba kuma wasu suna ganin a ah, tunda Allah ya riga ya karbe shi kenan sai ka bari eh, yankan kuma zaka yanka sai ka yanka ka bashe ni gobe inda iko eh wannan shine wallahu a'lam Allah ya halatta mace ta daura sarka a kafarta eh sa sarka a kafa in ya zama na a babi ne na ado wannan babu da bisa iya sawa eh babu da bisa iya sawa ta iya sawa wannan sarka ne eh kamar za ta iya yin kunshi a kafar tata eh da hannu da sa warwaro da su, za ta iya yi babu laifi a kai Eh, kai ma mijin kaga za ka iya haka birge su babu da yake kai a to haka ko dabi ya faɗa cikin aljami li ahkam alquran da Allah ce walahunna mislu bi alladhi alayhinna bil ma'ruf su ma mata kuna da su ma mata suna da irin abin da kuke da shi a kansu na ado da haƙƙi da waye da su to sai ka manzo kana son mata ka ta malalle ita to kai ma sai kai mata ce mutanen su na Spain suna yin lalle da abubuwa ko sai ka sai ka ranga lalle ko ka ka abin a fatarar dari ba eh amma ka ko dai ba za a yi da ba ka ga ya zama a matsayin ilimi eh to wannan da shi ne amma karka je kai baka ce ne ka fitowa ba ba ruwa na yau shi ne eh ba bayan san da ba. ne ya fi ko kuma yin zikirin bayan sallar magariba ne a kowanne ana so kai akwai al'azkarul muqayyada akwai kuma al'azkarul mutlaka akwai zikirai wanda suke sake wannan ko da shi ana san bawa ya zanta cikin ambaton Allah shine Aisha take faɗa hadisin da ya mu'allakan cikin Bukhari musulun kuma ya tashi musulan cewa manzo Allah ya zikrullah ala kulli ahyani yana ambaton Allah a yanayin da ya kasance Allah kuma ya alƙi ilkul qiyama wa qudan wa ala jurubihim to kuma akwai al-adkarul muqayyada zikrai wanda an iyakance musu lokaci eh wanda aka iyakance musu lokaci da ma ga an lokaci a wannan lokacin ake yi wanda kuma a tsaki aka bus to ana son bawa ya zanto yana cikin yin a duk lokacin da ya samu dama eh wannan shine wallahu a'lam Allah نعم. ma'anar ayar راي gurguje Allah ya yi alkawari ga wadanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na gargari ne musu alkawari cewa suna da wata gafara ta musamman da kuma lada wanda yake ne girma an kawo gafara munakkara ma'a tarwin bi ta'dil da nuna girman gafara sannan kuma shi ma ladan sai aka kawo shi bin nakira sannan kuma sai aka kawo masa wato anishin eh, na'ati ya zama man'uti aka ce lada wanda yake mai girma ina ba ta mana gane shi ne abin da aya take cewa wannan kyakkyawan mutum ya ce rubuta masa آية في سورة الكافر فكشفنا أنت saboda idan yana ciwo na ce masa a'a ya ce azizu na Allah ya rube ya taɓa maganin da ita malam wannan ya tabbata alhamdulillah rabbil والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين shi Qur'ani gaba ɗayansa shi magani ne inda Allah ce wani nuzul min Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara amma keɓance wata sura ko wata aya cewa maganin abu kaza ce to wannan an shigo da bid'a sai dai inda nassi ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce aya kaza akan iya karanta ta kan kaza ko sura kaza akan iya karanta ta kan kaza wanda anan kuma babu don haka inda mutum zai dauki ayar kawai ya karanta yayi tawassul da karatin ko ya karanta ya tofa idanunsa da niyyar Allah ya bashi lafiya ba tare da taƙayyidi ba cewa wannan ayar maganin ciwon ido ce a keɓance ta da haka to nan babu shi abu na farko yana abu na biyu kuma cewa Ali bin Abi Talib yayi haka wannan bai tabbata zuwa gare shi ba eh babu wani isnadi tabbata zuwa ga shi Ali bin Abi Talib akan haka wannan shi ne abin da ya tabbata dai kamar yadda yake cikin ah, sahih Bukhari da sahih Muslim yana fama da ciwon ido manzo Allah yace zan ba da tuta ga wani mutum wanda yake san Allah kuma Allah yake san sa yake san Allah da manzonsa kuma Allah da manzonsa suke san sa shi da nabi ya fara cikin ido manzo Allah ya masa addu'a idan sai ne ya warke to wannan kage ya tabba a cikin manzo Allah fa kashi na karanta masa ba kuma ba shi Ali ba ta hanya tabbatacciya cewa yana cikin mutane ba kashi bana aka gida aka wato aya ce wanda ake magance ida da ita sannan kuma ita wannan aya tana bayani game da lafiya eh gida din anan ba wai gida bane wanda yake hissi gida ne ma'anawi na ma'ana makanta abin nan ta zuci eh, eh wa gaskiya to sai a waye gari ga gaskiyar kana ganta ba ni zaka ba tawili ba kona to abinda ayi take magana ake abu na uku kuma sannan ba ta cikin soso ta ba su suka da ke ba eh a wani sura take eh to ka gani ko ga hukumar asun gama سوره سوره القاف وانا وانا وانا وانا الشيء والله اعلم السلام عليكم لا الله وبركاته من جعلنا سوى الدعاء للنور كما تجد فارسة ها إتا أدوى الثاغ النوم أي أنبينا آه، مكة الأنبياء وظنون إذ ذهب مغاربا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وانا شيء أدوسة أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وانا شيء sai dai addu'ar da manzo Allah ya koya Abu Bakar wadda ta tabbata cikin sahih Bukhari cewa na yin ta a sallah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir innaka anta da rahim to wannan kaga ta tabbar cikin sahih bukhari manzo Allah ya koya wa abubakar wannan shi yayin da cikin sallah amma a dole zunun kaga ne Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin wannan shi ne in mutum shiga cikin wani yanayi na kunci ko tashin hankali in dai wannan to insha Allah Allah zai ne zai yayi masa wannan damuwa din insha Allah ta'ala wannan shi ne wallahu a'lam Thank you. نعم لم يكن مثلهن قبلهم انس ولا in لم يكن مثلهن انس قبلهم ولا جن لا يا امثالي ده wannan ayar a matsayin dalili cewa mutanen aljanu suna iya farma mace cikin mutane eh akwai malaman da suke istizali ita wannan aya wanda Sheikh Sabi Tamiya ya tattauna wannan magana cikin Majmu'ul Fatawa eh, juz'i juz'i na 30 na 30 da 32 ko kuma abin da yake baya haka in ka duba da abin da yake da alaka da aure yayi wannan magana shin za a iya samun auratiya tsakanin mutane da aljanu to wannan aya suna daga cikin abin da suke kafa hujja lam sun qabla hum wala jan cewa su mata yin aljanna wani mutum bai taba su ba haka aljani ma bai taba su ba gabanin mazajin su na gidan aljanna to anan da Allah ya kore dan adam ce sun sai ce kuma wala jan haka aljani suka ce ashe inda babu alaka kai yiwar asami saduwa tsakanin eh, aljani namiji da mace cikin mutane to kaga da Allah ba zai kawo batun sa ba har ya kore da Allah ya kawo batun aljani ya kore na nuna mai hakan yana iya yiwa kenan yasa wasu ke ganin za a samu samun auratayya tsakanin eh, aljanu da mutane wato mutum zai iya auren aljana da sauransu ibn arabi cikin ahkamul qur'an kun duba eh, suratul naml isa ta annabi suleiman eh, batun ita wannan sarauniya din to ya tattauna ita wannan magana shi ma daga cikin ahkamul qur'an ana yayi magana game da yiwuwar mutum ya aure aljanna eh da sauransu kuma shin za a iya haihuwa na ma eh za a iya haihuwa amma dai masala ce da babu nasu kai tsaye daga manzala da yake nuna ka ko ijita hadat ne malami da ibn taymiya mai magana cikin mutum fasawa da shi ibn arabi cikin ahkamul qur'an da kuma da yawa daga cikin malami amma suna cewa tunda Allah ya ce min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan sai ce litaskunu ilaiha waje ala bainakum mawaddatan wa rahama inna fi dhalika laayatin liqawmin yatafakkarun daga ce a bisa halittar aljani da dan adam ba yiwa cewa dan zai samu nutsuwa ta bangaren aljana ba kuma a ce a samu mai wato anishin so mutum ya je yana san aljana kamar da zai so mai mace yar adam irinsa da sauransu sannan kuma a ce min anfusikum daga jinsin sai ce azwajan mata ya aure da saboda haka bai iya yiwa amma dai matsala ce jiki ijtihadiyya wanda malamai sun tattauna ta kuma waqi'i yakan gaskanta yiwar haka da inda ana samu wanda aljanna take auren su ko take auren aljanna wannan shi wallahu a'lam eh, sanan za mu dan dakata tafsiri saboda zan yi tafiya eh, za mu hutu na sati biyu insha Allah zuwa sati uku insha Allah ta'ala daga baya kuma za mu ci gaba da gabatarwa insha Allah da nan nan da cikin gari sarkin goma ba eh, goma ne ko jibi jibi to ba za mu sani ba saboda jibin zai yi tafiya in Allah ya sa sun zo majalisin na can sai su sanar da su kuma su zo sai a ga musu insha Allah eh, subhanaka alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd wannan kisa dan Allah malam matafiye wanda ya tafi neman kuɗi wani gari shari'a ta yi masa adadin kwanakin da zai dawo ga iyalinsa kwana arba'in ko wata hudu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين eh abin yana koma zuwa ga الآلة al'ada da سيئن لإن sai a bisa al'ada ka cutar ka samar da matsala in ka ɗauki tsawon kwanaki kaza kana wannan gari ba ta da iyalanka ba wajen neman kuɗi ko wani abin da yake ne kama da haka a al'ada ka cutar kuma ka saba wa abin da yake shi ne sananne a bisa al'ada ta mutane to wannan kawai shi ne abin da mutum zai yi la'akari da shi gwargwadon kwanakin da ya ganin cewa in yayi babu matsala ga iyalinsa babu kawo maganganu to wannan babu ne zai gida hukunci a kan haka eh, amma ta fuskar nassi a iyakar ilimi na babu wani abu wanda ya zo wanda iyakance cewa adadin kwanaki kaza tabbatacce in mutum ya yi to dole ya dawo zuwa ga iyalansa eh, wannan shi kawai abin yana koma zuwa ga al'urf da kuma al'ada wallahu a'lam eh to wannan ai ba ne. bane in ma ta tabbata ga shi Umar ɗan Khattab din a matsayin magana da ake kowa cewa ya zo yana kewa cikin gari sai duk wata mata tana lila gado cewa in banda kaza da fa kaza ya faru sai binciken cewa waye mijinta a cikin mayakan da ya tura sai aka ce wani sai tambaye isa hausa cewa adadin kwanaki nawa ne idan mace bata tare da mijinta ba take iya cutuwa ta ce wata hudu to wannan kissa ta fuskar ba ta ainihin tabbata ba sannan kuma in ta tabbata kaga ba nasi bane na ba da muna ba. eh nasi shine Allah ya ce annabi ya ce wannan shine sannan kuma wannan amrin ne ne tibi tunda an ce wata mata mun gane ba ta wa ita tana da ƙarfin sha'awa ta wa kuma wata ba haka take ba mun gane ba yau ta wa wata ba haka take ba wata kuma haka take to abin da yake amrun ne ni sibi to wannan kuma na yi uta bihi wannan shi ne wallahu a'lam wannan ita ma da tambaya game da annabi da ya yi rashin lafiya bai ce Allah ne ya yarda shi ba sai dai ke ne ya tura mu eh wannan ababi ne na ladabi ababin abin da yake na matsala na illa na sharri wannan ba a jingina shi ga Allah kai tsaye duk da yake Allah shine ya samar da shi ta fuskar kaddarawa ta fuskar zartarwa amma ba za ka jingina shi zuwa ga Allah ba kai tsaye eh, shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah yake faɗa cikin addu'a cewa alkhairi yana bisa hannayenka ya Allah wa sharru laysa ilayk sharri kuma bai zanta zuwa gare ka ma'ana ba a jingina sharri zuwa gare ka shi yasa ayar da zamu rubuta a nan gaba da Allah yake cewa qul allahumma مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير wanda cikin abubuwan da ayat ta ambata akwai abin da ya kai cewa sharri amma kaga a cewa sharru ba da aka ta kaito akai alkhairi din kawai haka da Allah ya kama gana aljan cewa wa anna landari asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada yake talle mu ba ma sani ba ma sani shi sharri ake nufi game da wanda suke ban ƙasa kaga sai ka ce sharri ake nufi game da wanda suke ban ƙasa ba a jigina ga kowa ba sai ka ce ko kuma Allah ubangijin su yana nufin shari'a da su kaga shari'a sai aka jigina zuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala ga annabi Ibrahim alaihi salam da yake to Allah zai halaka ni fa huwa yahdi Allah shine wanda ya halice ni kuma shi yake shirye da ni har dai zuwa inda yake cewa wa idza maritu idan na kamu da rashin lafiya fa huwa yashfi shi yake bani lafiya kaga bai ce idan ya tsora mu rashin lafiya wace rashin lafiya Allah ne amma sai ce in na kamu da rashin lafiya shi yake ne shi yake bani lafiya wannan ababi ne na ladabi amma da yake ta fuskar kaddarawa Allah ne yake kaddarawa yake wato alashin hukuntawa shi yasa eh, annabi yusha yayin da ya manta wannan kifi yake cewa falan ma balaga majma'a bainihima nasiya hutahuma har dai zo yake cewa wa ma ansanihu illa shaytan an azkura babu wanda ya mantar da ni sai shaytan amma mantowa ya samar da ita Allah ne to amma tunda mantuwa ce ta abin da yake alkhairi kaga bai jingina zuwa ga wato anashin Allah ba kamar cewa isa wa ash-shaytan fa ansahu zikrullah mun gane ba shaytan yayin rinjaye akan sai mantar da su ambaton Allah to haka zaka samun ayoyi masu yawa irin wannan wa imma wa imma wa imma abin nan da Allah yake cewa san eh, wannan san wa aka yi ne yaqudu fi ayatina فأعرض عنهم متى يخوض في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين kaga ma idan shaytan ya mantar da kai kaga sai aka jingina zuwa ga shaytan to haka nan ma annabi ayyub ya jingina cutarwa zuwa ga shaytan tare cewa Allah ne ya samu domin cutarwa a babina wato ladabi wannan jabal dan Allah ne yake hujjar eh hujja kawai shine kamar yadda Allah shi ya halicci larabci kuma shi halicci Hausa kuma da kowane yare kai magana Allah zai ji ka sai da cewa da aka yi zaka yi da Hausa ba a nufin zaka bayyana a zaka na faɗa a cikin ka shi Allah yana ji eh wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa sannan kuma saboda hadisin da ya tabbata manzo Allah ke cewa sannan ya zabi abinda ya birge shi na addu'a sai ya roki Allah da shi kaga sai kaje sunna sunna ya takhayyar min addu'a a'jabahu to kaga an shi khiyar an jigina zabin zuwa gare shi mun gane ba to wannan kenan saboda haka wannan ko magana sai ake gawa ga kowa hukunci ne wanda yake mai shamil ya shafi kowa da kowa kowa da kowa na akwai wanda yake jin Hausa kawai akwai wanda kuma larabci ke ji ba jin hausa akwai wanda kuma hausa kawai ke ji ba jin larabci kaga manzo Allah bai ware ba bai ce banda wanda shi kuwa hausa yake yi, a mai larabci ne ko zai zai mun gane ba kaga babu nasin da yake kawai sai mai larabci sai mai larabci ne kawai zai addu'a addu'a a sujuda kawai sai inda larabci in ba larabci ko ba zai yi ba na ganin da zaka ba mutum adadin shekarunsa so uku da ne mai ta zai iya kama hadisi akai kaga abu ne mai wuya sannan kuma shi addini abu ne mai sauki inna dina yusura kamar da yake cikin bukhari addini yana da sauki yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa kada ku kuntata haka manzo Allah ya gaya wa su Abi Musa al-Ash'ari da Mu'adh Jabal cikin Bukhari da Muslim ku sauƙaƙa kada ku kuntata sannan haka ya gaya wa sahabbai cewa fa inna ma bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin lokacin da balarban koyi ta tsari kuma tsawaci a'a shi ma na Bukhari an turo ku dan ku sauka ba an turo don dan ku kuntata ba saboda haka ana ana wa al'umma a daina kuntatawa a daina tsanantawa kan masail far'iyya wanda ba su kai sun kawo balle a tajin wuya ko wani abin da yake mai kama da haka masala in dai ba nasi bane qat'i ba a kanta to nan bai kamata a zo ana ta ja'in ja da hayaniya a kanta ba wannan ke tun daga Abdullahi bin Mas'ud yana yi wa Usman bin Affan inkarin suka sallah da yake Amina saboda manzo Allah baya cikawa amma karshen an tahi sallah sai ya bi shi aka ce to kai ya kana masa inkari kuma kana bin sallah sai ce al-khilaf shar al-khilaf shar kamar da yake cikin sunan Abi Dawud asalin hadisi na cikin sahih Bukhari ita sabani ai sharri sabani sharri to kaga wallahi wannan shine hakikanin fiqh kuma shine musulunci sabani sharri ne sabani sharri to haka ake bukata inda masala ce far'iyya ba masala ce wanda in kai sallah ka sallaka ba ta yi ba inda yin sallah haka sallah ba ta yi ba to wannan kare shine akwai matsala dole a tsaya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walahu wa ba'd wannan yake cewa assalamu alaikum malam wasu kan yotiri kawai bayan isha'i yaya hukuncin yake alhamdulillah rabbil alamin za mai yi ce a alwukir shi ne abin da yake mara abin da yake tsaya shi ne wasu ya alwukir uku shi za a lissafi da tafiya uku eh, sannan nawa biyar sannan bakwai ko sannan tara saboda kaga in ka lissafa kaga in ka uku kaga in ka ware kaga ya zama ɗaya rashin kuwa biyar in ka ware biyu kuɗi kenan sannan biyar ɗin kaga ya zama shi kaɗai haka bakwai in ka ware bibi so uku kaga an samu shida na bakwai ya zama shida wa haka tara bibi so uku kaga takwas sai suka na tarba shi wato wani shine alwuce to da mun so wutri raka'a ɗaya da ake a cikin dare kamar da masu Allah ta faɗi cikin sai muslim cewa alwutru raka'atu min akhir al-layl wato wutri raka'a ce guda ɗaya da ake a ƙarshen dare wannan nawabitin da ake tsorawa daga baya to na ana ne a babi da istidlal domin eh, haka aka fito amma in ka taƙaitu da yin ne in kai rasa ɗaya ka zama kai ta fito ne ba ta ba ko ya ta amma dai an fito ka goyo da wasu ruku'un shi ya sa ma ta samu ashafa'u da kuma abu da ba shi ke cewa shafa'u to ina ganin ya ce ashafa'u saboda ruku'i guda biyu da ake yi sannan sai a yi tahiya sai a kullum da kuma sai a kawarta ya zama a shafa uku da kaga abubuwa ne guda biyu ga ɗaya kuma ka kawo masa unguwa ta hada kaga a shafa uku to wannan shine ma'anar su a duka amma ba wai yana nufin wata da wannan sunan ba shafa'i da wato an shi mutu to wannan shine in kai raka ɗaya ta riga ta isar a ƙarshen dare amma da an ka goya da na firgili kai na fala ko raka a kuma ko raka shida ko kuma raka goma za ka iya ne sai ta zama raka ta wato sha ɗaya kamar da aisha ke kada hadisi cikin bukari da wanda bai kara wata sha ɗaya a ramadan ko wajen ramadan wajen lafiya ko kuma ka yi sha uku ka buɗe da koɗi guda biyu a matsayin mabuɗi na sallah ko kuma a ya zama sha uku tare da raka a fajar kana gama wutiri alfajir ya ke ka sai ka a kafin fajar sai ka je masallaci ka ka gabatar da sallah amma dai almuhim abin da zamu gane yau wutiri din a raka ne yayi babu komai wannan shi wallahi wannan yake ce ala gafata malam tarihin imamu abu hanifa da kai a rediyon kano inda malam ya wato anin faɗi almajirinsa ya tambaye shi sai masa tambayoyi biyar malam ya yi biyu sauran uku don allah malam inda lokaci a ƙarasa uku eh to ina ganin wannan sai ka ji wancan kafa domin ba saboda tambayi ba san mun ambaci abubuwa da yawa tambayoyin da shi a ah, abu yusuf yayi da ku bin sa wannan ba tambaya da tambayoyi ne daban-daban shi daban-daban to inda ka faɗi tambayar su da sai da gari ko ce da shi insha Allah mari sai ka nemi shirin kuma nayi har zama uku ban ma ƙara sabari kuma abubuwa da yawa eh, wannan shi sallallahu alaihi Allah gafarta malam da Allah ya min karin bayani kan ayar da ke cikin suratu Luqman wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi li yudilla an sabilillahi bi ghairi ilm eh to wannan aya da tafsiri mafi inganci ko aka kace cewa daga cikin mutane akwai wanda yake yan ya shakkan zance wato domin ya fatar da mutane ga bin tabbacin Allah kula wa hari kamar yadda garin masu ya faɗa shi ne kayan kaɗe-kaɗe da kayan kiɗa da sauran wani shi ne rawar hari ya bari kamar yadda suka je kawai cikin jami'a bayan an sa wuri kayan ƙura'an dare ita wannan aya kuma aka yi cikin sunan mara gudun da shi sheba zuwa shi da musu amma ran kuwa na rantsi da Allah wallahi kowar gina za kowar gina wato ka da sauransu to cikin mutane a da yake yi eh, sai wani ke wasu da kuma wasu aka nemi sauki ka sauki kamar shi eh, gaba shi ne kayan ka da kayan to nan ma na hawa malam dan Allah idan a gida akwai hoto na abu mai rai banda ɗaki ɗaya, to mala'iku na rahama idan sun zo duka gidan ne ba za su shiga ba ko kuma ɗakin nan za su shiga kawai wanda ba hoto eh, ya da yadda shi yanayin albai aka iya faɗarsa ga ɗaya ga ɗaya aka kuma albai an gane ba inda dama an kai da ai saboda ana kwanciya daga ba ta yi shi ne daga bai kun kasar bai kan daga an bai a saboda ana kwanciya a cikin ayyuki da yasa ake cewa an bai yasa za mu gana cewa ɗakunan Aisha da yawa sai biyutu eh azwajin nabi daga ba an bi da kaga ɗakunan da ake rubuta masa a cikin an bai dan wanda yake an biyutu wannan wasu kuma kan ce albashi ana nufin gida ɗin ka tukan ɗinsa wanda yake ma'abocin ɗakuna da tsoro to wannan shi to mutum ka dai zama akwai hoto tana sun gida to ya ya gani mana kuma za su yi ba a ɗaki da yake ko a dukkan ɗakuna yake gida a cikin gida ne to ba za su yi ba wannan shi tunda ba za su yi la su da kulun eh, mala'ikatu baitan kidi suwa kaga in ka duba rikin ya ce baitan kaga ne nasira da nasira kuma a siyaki na ne na korewa to kaga an nakari da siyakin na bai da umar su fi da umuma na kira siyaki na korewa suna fahimtar da nufin jami ba gane ba to na kaga baitan da aka ce ana siyaki su ne sakuna da kuma gidan kansa na gida ma na su masa da jai nan sake ana su masa da jai assalamu alaikum tambaya anan malam yaƙi nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarta da kansa ko ya halarta da kansa ɗan biyu eh abin da sabanin wayoyin a wata ruwa yaki ko wata wata ruwa ya kuma sha amma da ruwa sha wata ta fi shahara ta fi bayyana zala ya yaƙi ita da yaro da goma sha wannan shi Allah ba wane ne ya tabbata ya jefi shaitan lokacin da annabi ibrahim ya je yanka ɗansa shin isma'il ne ko annabi ibrahim ne ko hajara ce wane ne ya tabbata ya jefi shaitan a cikin su uku ne wanda kuma aka yi shi ne annabi isma'il kuma na ke goyi yan tafi ba da nan ko shi annabi ibrahim ya yi daga nan kuma sai zama mai sunna daga cikin na aikin hajji zane ba sannan kuma ita hajara ta ce kaga mahaifiyata annabi isma'il alaihi salam sannan sara kuma mahaifiyata annabi isma'il wannan shi subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa to a ƙarshe malai ana sanar da karatun muwaffa da malam zai fara ranar asabar mai zuwa insha Allah ta'ala a markazu Aisha radiyallahu anha wanda ke kan titin masallacin Murtala idan ka tafi daga gidan zu ko kuma daga nan in ka karya wannan titin da yake kafin ka karasa gidan zu ka shiga wato zaka masallacin Murtala da ka fara tafiya layi na ɗaya na biyu akwai markazu Aisha masallaci din gime ne anan malam zai fara gudanar da kuma karatun muwatta sai Imam Malik Allah ya saka masa da alkhairi asabar mai zuwa insha Allah ta'ala tsakanin magarba da isha dunkulin kudin nan da kar kuma ka zo kai bayan dan karbi ka. na lokaci tsakanin magarba da isha ne ko yawa wanda iyar da kuɗi ko nake magana don الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين فأين جني أبن هؤلاء يرجع إسرائيل bai kyautu ba ana ajiye alkur'ani a ƙasa ta yadda wani zai iya tsallakawa ko wani ma iya ture shi da ƙafa ba tare ya sani ba eh, in ma za a ajiye shi a ƙasa ta yanzu a ajiye shi a wurin da babu wani zai iya faruwa na ihana ga alkur'ani na rashin kulawa ko abin da yake mai kama da haka shi sa malami ma suke ganin cewa qur'ani saboda girman sa bai kamata ma a tsora wani littafi a samansa haka malami suke fara duk da yake ba hadisi bane amma zai nuna maka girma na alqur'ani inda Allah ce innahu laqur'anun karim ya ce kuma innahu lakitabun aziz to dan nuna maka girmansa kamar yadda Abu Abdullah al-Qutabi ya ambata abu kaddimarsa ta al-Jami' li ahkam al-Qur'an waɗannan ladduba din daga cikin yake cewa bai ma dace ya tsoro wani abu sama alqur'ani sai shi qur'ani ya zanto sama eh to ya kamata ka ga akula a gane alura wallahu a'lam idan zai dawo da ita za a kan su mutumin da ya riga ya saki matarsa ya zanto kuma tana da juna tasaf tasaf saboda nasin hadisin abdullahi bin Umar wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim sabanin mazhabi na ja'fariya su a mazhabi na ja'fariya suna ganin mace ne take in an sake da sakin da yi ba wanda kaga wannan mazhabi ne na Ibdi'a Shi'a isma'a shari'a Imamiyya eh amma ta kun an sake ta da juna din ta saku wannan shi ne sannan cewa ta yi kwana ɗari E, zai iya dawo da ita ba tare da yin sabon wani aure ba don ba ta gama ta ba inda ta haihu ne to ta ga anan kuma sai ya sake ba da sadaki eh amma idan ya sake ta saki ɗaya da juna saki wanda yake raja'i na kome a tsarar umar wasan saki ɗaya saki biyu kafin a na uku to ko da ta yi kwanakin idda a gidan iyayenta ko a gidansa sai da take ne wanda yake rako ne mutukar ba ta haihu ba to yana da damar ya dawo da ita kuma shi kenan ka koma ka dawo babu tun sai an sake kullo wani aure ko sai an sake sake baya da wani sadaki saboda iddar mai ciki shine haihuwa Allah ce wa ulatul ahmani ajaluhunna an yad'ana hamlahunna wato su mata masu ciki idda su shine idan sun haihu to kaga ita kuma bata haihu ba eh to da kaga suna cikin idda kira eh kaga wa bu'ulatuhunna kuma ahaqqu bi raddihin fi zalika in aradu islaha wannan shine wallahu a'lam

da to wannan ragon kun ta shi ga junanku gaba daya kun fitta shi daga cikin gado kun yasa shi ga junanku kuka yanke shawara akan a yanka shi a ci to anan za a iya yankawa a ci kowanne sai a ba shi gwargwadon sa wannan shi ne kowanne sai a ba shi gwargwadon sa eh amma inda ya zamana ragon ya zamana kun bar shi a matsayin yana daga cikin gado sai aka yi masa kuɗi to bayan an yi masa kuɗi sai ku to tun da ku da ku hmm, da ku ne gaba daya to me zai hana ku yi sallan laye da shi a matsayin kaman karo karo kai kai wani ne da in an kasa kuɗin kai kana da kaza ke ma kina da kaza to in ta wannan fuskar ne idan aka so ya nama rago kamar yadda ya faɗa in an tashi rabon ta za a yi lil zakari nisul hazin unsayin wannan ne eh, namiji na da rabon mace biyu sai to kaman an yi rabon gadonsa ne bayan an kuba shi idan a fujin daɗin cinsa cikin sauƙi to wannan shi ne wallahu a'lam

ana da da ya da to ai anan shine fatawa ba alkali bane ai ka gani anan ba zan iya fahimtar gaskiyar ko ingancin abin da shi mai rubuta tambaya faɗa ba na cewa ba ta ganin girman iyayensa ba ta ganin girmansa ba ta kaza ba ta kaza ta cewa ya kashe kuɗi mai yawa wurin yi mata magani ko wani abin da yake mai kama da haka ka gani ba zan san ingancin wannan magana ba ina ba da muna ganewa abin da zan ce shi ba wa sun cewa ta kowane yanayi Allah zai iya jarabarsa imma ta bangaren iyali ko ta bangaren da yake ba na iyali ba to shi kuma mumuni a kore shi dangane da jarrabawa ta Allah subhanahu wataala yana da mataki na hakuri da juriya idan ya hakuri yayi juriya to sai ga Allah ya ta masa ne mafita tun daga annabi ayyub alaihi salam kamar yadda Allah ya bamu labari shekara goma sha takwas ne ina fama da rashin lafiya hadisi na cikin sahih na ibrahim ban kowa da kowa sai da ya guje shi wa ayyuba idh nada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin wa dhkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni masani shaytanu binisbin wa azab amma karshe da ya haƙuri ya mai da al'amuransa zuwa ga Allah sai Allah ya yaye masa wannan jinya din Allah ya masa yabo na girma ce wa khudh bi yadika bihisan fadrib bihi wala tahrab inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab lallai mun samu annabi ayyu a matsayin bawa mai hakuri kai madalla da wannan bawa annabi ayyu domin bawa ne mai yawan komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala hakuri babu samar shi kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin abi sa'id al-khudri manzo da cewa babu wani abu da aka baiwa bawa na alkhairi sama da hakuri sama da hakuri eh, idan ka manto mai hakuri sai ga Allah ya kawo maka mafita cikin ababe masu tarin yawa Allah kuma zai iya jarabar ka idan tana fama da matsalar aljanu kamar yadda ka faɗa kayi magani kayi magani abin ya gagara kayi kayi kayi abin ya gajara kayi kayi kayi abin gajara yake to ka iya sakinta kuma ka je ka aure wuta kuma ka same ta da kuma matsalar da tafi wannan to da yana faruwa tunda har kana matsayinka na bawa har kayi tsawon lokaci tare da ita da wannan yanayi kuma Allah ya hore ma yadda za ka na yi wajen yi mata magani wajen kulawa da ita to sai ka ci gaba da yin wannan da fatan Allah zai baka lada kai kuma ka ci gaba da faɗakar da ita na abubuwan da take yi na rashin kirki da sauran ababe masu kama da haka to sai ga Allah subhanahu wataala ya kawo maka mafita cikin ƙanƙanin lokaci eh irin wannan kuma yana faruwa shedan ma kan iya sa ta tsayaka me yakan iya faruwa shedan su kan iya sa ma sai wannan rashin kirkin ko wasar abincin ko wani abin da yake mai kama da haka amma dai hakuri shine abin da yake wajibi da kuma mai da al'amura zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan an kai yanayin da take shine maslahar rabuwar ita to idan an rabu da ita to ba a sai an yi laifi ba wannan shi amma dai ai hakurin da a rungumi wannan jarabawar to wannan shine abin da yafi kyau kamar yadda manzo Allah ya faɗa hadisin Suhaib bin Sinan Rumi wanda yake cikin al-Musnad da Sahih Muslim cewa ban mamaki game da al'amarin mumini shi idan wato ainihin eh, alkhairi ya same shi sai wa Allah godiya idan wani abin cutarwa ko matsala jaraba ta rayuwa ta same sai ne sai kuma ya haƙuri sai ya yi haƙuri to dole sai an sami ah, abubuwa irin wannan dole sai ka samu jarabawa ta fuskoki daban-daban